ko tafi hakki na biyu shi zaba masa kyakkyawan suna dan kamar da kan suna kan yi tasiri yakan yi tasiri ya harbi mai suna mummunan suna na kan illanta mutum shi kansa wannan ya samu ba Allah haƙiƙan canza suna wani ya zo wajen sa ce me yayi sunan ka yake harbu za ce tunda su larabawa al'adansu tunda mutane ne mayaka me yayi sunan ka yake tashin hankali zaman lafiya sunanka silmu ne zaman lafiya sunanka daga yau saboda don sunan irin wannan za ka iske a a wanda aka ba wannan sunan da wuya duk inda ya tsuguna ya ta daki sunan kan harbe shi to don haka nan kada mutum ya samu wani suna eh, wajen makale makale wajen kakule kakule ka musamman yan zamani wanda harshen suka karanto da su san addini ba sai ka dinga ganin za ka nemo wa yakka irin wani sunan da ba taɓa jin irinsa ba ko ka nemo ɗanka ka ba masa wani sunan da ba ta taɓa sanin irinsa ba ka tsaya wanda aka sanin ya fi to saboda haka nan hakkin ɗa ne wajen uba nema masa suna wanda zai bi shi na uku wannan duka haƙoƙi ne na farko ne ya fi wahala na biyu da ɗan sauƙi sauƙi na uku zagubula aqiqati anhu yau masa da'i haƙƙinsa ne yanka masa abin suna rana na bakwai ɗinsa saboda domin ɗan kansa ya saba da kyauta tun zuwansa aka yanka wajen rago su kutu aka nemo talakawa aka ci da su wannan abincin kaga kansa ɗan albarkacin wannan son bautan Allah zai ainihin harbi ɗan ya zai ya kasance ainihin ɗan ya kamun ya tashi mai zama mai kyauta sadaka ce godiya ga Allah ko yadda kyauta ne yin kaza ne kamar yadda za a tare shi da kiran sallah sai ka ganin bai je amma dai ya zan farkon abin da zai ji a duniya in ya zo duniya kiran sallah sunan Allah ya fara ji ya zan in zai fita daga wannan gidan ya fita da sunan Allah sai da farkon zuwansa abin da ya fara ji Allahu akbar Allahu akbar tafiya ashhadu an la hada illallah a ƙarshen zai bar duniya ya tafi da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah haka ake so ya bar duniya haka to amma ba shi yake magana ba ana magana dai na uku haƙiƙa hakki na hudu kenan ko wa khitanuhu da yi masa kaciya kamar yadda za ta zo nan gaba eh, so samu ne an masa ranar da ka ranar suna rana bakwai masa kaciya da shi wannan ya fi sauki ya fi hutarwa kuma shine sunna kamar yadda hasan da hussein annabi ya yi musu kaciya ranar suna da sauran dai sauransu wannan bai da bukata ne sai to ka fa to kaza fa kana bata kanka lokaci tunda ga yadda annabi yake wannan in kana da wani magana ka je ka aiki da kayanka abu na gaba wa rahmatuhu haka tausaya masa kada mutum nuna rashin imani ga wannan dan abin da hausa ke cewa wato rashin tausayi don suna kiran su tausaya wurin su imani nuna tausayi gare shi ta inda yi masa tattali daga zarar ka riga ka aihu to lallai sai ka ci gaba da tattali wa ƴaƴanka ko bihi wannan duk tafiyansa da tausayi da shi nafaqatu alaihi da ciyarwa gare shi a wani nafaqati alaihi da ciyarwa a gare shi wannan dole ne ciyar da shi mutum lura da zaka yi wa kanka budget to ya ba ainihin wajen ciyar da ɗan wannan wajibi ne ga uba kuma wajibi ne ga uwa haka akan samu wani lokaci uwa gallaferi ita ka san ta ci amma ba ta san da abincin eh, ta ba ita din dace ta tafi 'ya'yan su ya haƙuri amma duk uwa ta ƙwarai za ta iya haƙuri da yunwa 'ya'yanta su ci abinci wa husni tarbiyatihi sannan da kyakkyawan ba su tarbiya tarbiya? isa saboda mahimmancin wannan babin ku duba mawdu'in wannan guda da kyakkyawan tarbiyya sa wani littafi akan haka har juz'i biyu ko tarbiyatul aulad da islam karatu daban fa tarbiyya daban zai iya kai karatu baka tarbiyya ko misqala darati baka da dadin zama ilimin daban tarbiyyar daban bayan Allah mutum kan kasance ba mutum ya yi karatu a kai shi wani wuri ko tarbiyya ga yadda ake tarbiyya ya zauna ya ga mai tarbiyan ya yake gudanar da abin aikata karatun ta tafi daban ana yawa kai karatun da ba kai kamar karatun ta tafi kuma ka tabbaka daban ko da ba mu ba ina jin mun karanta littafin tarbiyya mazan mu da matan mu mun sauki yanzu ma muna gargaran saukewa to na ga dai mutum ɗaya da ina zaton na biyu wanda suka ɗauki littafi suna so su yi shi ta tabiƙa za ku ji bambara kwaiku shi wannan bayan an yi karatun ɗin dattijo ne Allah ya bashi ikon dorewa bayan an yi karatun an gama gaskiya abin ba surutu bane da baki ba yana da wahala bayan an yi karatun ina karatun ya ware wa yaran su zo dinga kwana da su ka kwatanta ka gani ka karantar da yara kila kana da yaro bari mu baka kaɗan dan ka'ida ne kai kana da yaro hamsin da masu waye da mara waye yara yaro hamsin na karantarwa ana magana kan kai ya gaji da fama ana magana al'umma ga gana magana kan kai kadai umma ake magana ya kamata mutane su dinga fifita maslaha umma akan maslahan kansa eh kar ku manta magana da muka je je din nan ko ko da wasu musulunci ba sana maslaha amma ta fi maslaha khasa yana da yaro hamsin to shi kenan sai ka zaɓi mutum talatin za ka kwana da su ka koya musu ilimi kuma su zo ku kwana ka san kwana da yaro na kama ya kuka kwazo su zo ka yi musu karatu zuwa karfe goma misali tunda ana karatun sunna ne ta tabbika ake bukata a samar da yara in duk ba ake bukata ba tara na mutane kai musu wazi su yi kaddara a tafi ana akramakum Allah akramukum Allah a huta lafiya Allah ya kara mana tsawon ranku Allah ya muku kaza mu ka muna jin daɗi da ku idan duk ƙarya ce ba gaske ne ba wallahi malak lokaci yadda mu dinga rubuwa da wannan a tarkata ma kaza an kana son su dauke ka kama za su dauke ka su dinga yawo da kai kai dai da suka gaji za su na tsoka da kafa saboda haka nan ka kwana da su ka zama misalin bayan an yi ka ta wajen goma ka ce ta yanzu su talatin ka ce musu yanzu za a yi kwaje ya kwanta me za a yi sai ta tabi kowa yi alwala ka bi su duka kada kowa ya kwanta da dama sannan kai ka je ka kwanta ka yi alwala ka ɗan yi abin da za ka yi bayan nan an gama wajen misalin kila uku ka tashi ka je ka tatta da su su sake wa alwala su zo kai kyamun laifi mata ya sara an kun gama kyamun laifi sannan su bitan bitan karatunsu zuwa asubahi daga nan ku yi sallah asubahi kaga an yi kiyamul a ai dai kiyamul na an tashi kila kan sa su su dinga ainihin eh, su tun kana son ka fita da limamai kenan wanda misalin makaranta haddace to waye liman yau a zaɓi limamai kamar kila guda eh, biyar ko shida ɗaya limami ya raka biyu ya fita ɗaya limami ya raka biyu ya fita ɗaya ɗaya limami ya raka biyu sai kaga haddasa suna gasa ɗaya ya raka biyu har aje na na wanda zai ainihin liman da shida shi kuma ya shafa da wuturi ya yi kunuti irin na wuturi sannan a gama sannan a yana ce to zagun da za a yi sai bita sai a koma a yi su gifari ko kalilan min ma ya ma o ba zai ta karanta ba kuma ya haddace amma ba ake da shi samanin mutum miƙe su jito a yi su gifari yanzu an gama yi su gifari nazarin ne hadda ya koma ya ƙara haddan sallah asuba ta yi ai sallah asuba sannan a wuce da zikiri ka ana ta ce ta yanzu kowa ta gida gobe ma ka samu kamar ainihin wata uku ka ba su tuni na wata uku daga nan ka miƙa iyaye kayan su kaga nan ne mutum zai nemi lahira ba riya a ciki wani riya sakamakon kamar karshen ta wajen su kafin su saba kafin su girma sai dai zagi ce Allah ina jin daɗin bacci a anan amma in an yi tsakani da Allah za ka ga na ga mutum ɗaya bai kwatanta yanzu haka ina ala da yani gwadawa ina kan martaban gwadawa kan mu Allah taimake mu dan kwatanta don dole mu dinga samun irin wannan ba fa mutum ɗaya zai iya kowane aiki ba a ce misali mun sauke littafin gaba baki daya mun sake sauke da mata a ce mutum daya ya kamata mata ma a fara samun wata ta yi ainihin ɗauka ta kwashi 'yan mata nasa 'yan mata yin daga 'yan shekara bakwai zuwa misalin goma ɗin nan ita ma ta kwasa ta je ta jaraba a gani na san za a yi fama da duk wanda zai gwada wannan sai yana da gida talauci zai iya taimakawa wajen hana wannan ta amma wannan magana da nake gaya muku ba na ga muku ne ba na bayan na can wanda suka rage mu haka suka yi dan ana kiran irin wannan malami mu addu duk kullum da ke damu mu a karanta a fasara a karanta a fasara in ka kwale ka zama ka haɗe ka dinga zuwa shi da ka to me ka a gani a kafa eh, eh kada irin su ne jayyid wannan shi ma ta yanzu inan wani lokaci kamar misalin karfe 8 yakan fita gudu da su shi sa kananan kaya wuce yan kananan kana suna daidai kwan cap cap cap cap za su gudu ko da tije ne kuma yana da mukamin da kila ba baka da shi to gudu kamar kilomita biyu da su je zagaye su dawo ceto da wasan yin wanka je wanka wanda zai je kwanta ya je kwanta nan jima ya fita shi a yi tilawa ai komai ya ɗauka wa kasa zai wata uku a kan haka wannan shi ne dole da ya kamata don mu da wani mu kula wani abu amma muddin aka ce muka fara gini irin wa'annan ana gina irin wani a samu tudun wada akwai su wuraren da dan dama kamar yadda ake gasar bude makarantun hadda haka gasa haka anguwar musi haka ainihin kawo haka ina a ce can zare ana yi kano ana yi mu ba da shekara hamsin nan gaba irin wa'annan yara lokacin duk mun tafi karkashin kasa du'a in ya dinga samun mu irin wa'annan in dai har abin suka ɗore muka sa'a suka karɓa in sun yi du'a zai same mu kar ka damu ɗanka ne ko ba ɗanka ne ba ba wani abu magana suna ba shi ba za ka yi suna ba inda za ka yi wannan ba wanda sun da zaman ka sai don Allah ya kaddaro kuma suna na Allah ne Allah ya karbi aikin ka sani ba karshen ta sai ka ga ka ya ita ya tafi don ko sunan da ya ba san gabi ba kuma na tabbata ma yin jini sai mun yi rikici da shi sai dai amma ban faɗi sunan shi ba ai ba wanda ya san shi komai kwatancen ka ba za ka gano shi ba

sai inda suka zaba zai zai eh, ginin zai tafi ko gaba ko baya ko kuɗi ko duk inda suka za su rubuta gini to wannan shi ake nufin husnul tarbiyya ce uwa aka ce ai amma idan ka buɗa shi babin tarbiyya wannan ana bukata in kai ba za ka iya ba to dole ka samu waɗanda za a kallafa wannan aiki din dole kuma sai zaɓaɓɓu wanda an san shi an san asalinsa an san garinsu an san takawansa an san zuhudunsa an san menene ɗinsa za a ɗaukan waɗannan yara sai a ba bashi amana an yadda da shi ba zai komai ba shi kuma to sai rage masa ayyuka bayyar ku ya ba masa yara kuma gobe ku ce masa akwai lacca a wuri kaza don Allah ka zo taro a waje kaza ga ga kamun baka kai maka dangare mu tafi wuri kaza to da mai shi wanda duk kama irin wannan aikin abinda gayatu ma abinda za a yi a tsaya a ɗauki nauyin sa yadda ya kamata shi bai sa ku ba amma dai ya kamata a duba a yi masa ɗan abin da ya kamata shi kuma kada ya kalli wani abu da ke zama duk abin da ya zama ya kice shi yaran nan su ne target ɗinsa ya zai yi yi tajin su kafin ya mutu shi ya ɗauki kansa da kasan ƙwayan masara kasan in ta ta mutu to ya san shi ɗin da waɗannan su ne shi in ba su kai labari ba shi ya mutu mus shi kenan in ba sun kai labari bai mutuwa tun da ginin da kake waɗanda kake cewa in ba su rayu ba suka sama ka mutu ban za ofi baka ci nasara aikin ba amma kin tanka fulan ka zama ka ci nasara da idan ka kawai gare ka ga aikin da kake an fara in ya fara muni da kansa gaba ku wal ihtimamu bi tasqifihi da himmatuwa wajen wayar da shi wayewa ta islamiyya ba wayewa ta yahudiyya ba wayar da shi kan musulunci ya zama ya san addininsa ciki da waje ya san haƙoƙinsa daga sanin addini zai iya sanin sana'ar da ya kamata yi don ya fara da sana'a ba addini lalacewa yake yi zai tara kuɗi ko daga muya muya haram da halar duk abinci ne a gare shi don mai sana'a ya fara da ita kafin addini amma ya faro da addini to zai yi sana'a mai tsafta wata adibihi da ba shi horo bi akmalihi bi anwa'i ta'dib wannan horo ba shi horo a ilmance horo a karatu horo a training horo a jiki horo a rai horo da jara'a da zama bai jin tsoron ko sai Allah da halitta shi wa akhadhi bi ta'alim al-islam da kora shi kan karantarwar musulunci ba karatun ba karatu ba ma an riga an don an yi karatu ba sai an dauke ka an tusa sa ka kai zaka iya yi wa tamrinihi da ba shi training horon da ala ada ifara idihi baya da farilla kamar da yadda wancan mutum ne na faɗi kaga sallar jam'i sun iya kiyamun lai sun iya azumi na bar guda ɗaya azumin litinin da alhamis shi ma zai ɗauke su don za a wajabta musu yi da asuba in ya tashe su misalin ranar alhamis sai ya tashe su anin a yi sahur da shi kaga nan inda mutum da ɗan abin hannunsa sai musu kayan sahur da in kuma za ka ba kamata yi majalisa za ta yi abincin sai dai ba san kiman aikin ba kaga a tarkata musu kayan sautin su a kawo su su za su azumi an aje musu abin buɗe baki me ake hange gabacin ake hange ba muna hange yanzu ne ba a yi ta kai a hamsin din nan ko ishirin da bai so kai labari ballantana ma da ikon Allah in akwai ikhlasi za a samu da dama sun kai labari kuma dole mutum ya dauka ba irin na bahaushe ba sai an cire ɗabi'an bahaushe na ne a fara a bari a faro cikul a watsar a faro cikul a watsar dama ma ce ka ji labarin ai abin da fara layi duya duya a fara yau jibi data bana baɗi duk sai ka ji labarin sai da mutum mun mun bari inna lillahi wa inna ala ada ifaraya ba su horo kan baya da farilai wa sunanihi da sunnoni kaga sallah a jam'i azumin farilla ainihin eh, gashi nan sannan sunnoni a nuna masu arawati kafin sallah da bayan sallah tasbihu salati ga manzon Allah ne da dukka hatta ina su shiga bayi ne kai ne zaka tsaya zaka iska yaran suna tilawar du'a'o'i amma ba sa iya yi saboda ba a samu irin wannan horon ba wani zai je tsari wance za ta je tsari to mu je daga can ma ko ta da karfi ba komai tun da yar karama ce shekara bakwai ko hudu can ka ji tana a'udhu Allahumma inna a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith ha yayi daidai ta fito ta ce alhamdulillah alladhi azhaba anni ala wa afani ta zama su kome a sarari suke to a hankali sai a dawo kuma sai ce to yanzu za su gano a koye ake ai tsakani da Allah abin ake ba ba ina aqrabu ilayki ko aqrabu ilayka min hablil waridi wannan a hankali za su gane ka san abin su kamar dare ne tunda sun mu ya babba ne kaza ba amma dai a layin irin na tarbiyya haka nan za ta fi tare da su ko da shi na bada abin khasa haƙƙi ne na iyaye haƙƙi ne na umma kuma gaba ɗaya mu za mu tafi da shi gaba ɗaya da faɗinsa wa adabihi da ladabobinsa to yaro idan ya samu wannan auren uba hatta idan lalle fa kam da aiki ba aihuwar ba wannan ba sunna bane ba ba mustahabani ba mustahabbi bane ba la fardu ain ne akan dumeda da ba kifaya ba ba mai dauke ba saboda haka nan dole ko dai kai da kanka ko ka nemo mai yi wannan ka samu ɗan kai zama ka in ba haka ba kana zuwa lahira an anta mas'ul tun daga kabari za a fara ma interview a kansa kai ka je ka dauka abin da ke cewa alaka bin misali man rabbuka ma dinuka ma kaza ma kaza kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wannan san da sanin ka kana zuwa lahira kina zuwa lahira za a tambaye ki mashakil abana uki haka za a tambaye ka yana abubuwa aiki ne wajibi ne akan maza wajibi ne akan mata kuma dole ne a dinga taimakon juna wannan na yi wannan na karawa ba in an zo misalin ga kadara an zo an samu yaro ya karace to bari ubansa ya zo a gaya masa shi ma ce bari ta zo a gaya mata waye zai yi dukka za a taru a yi hatta idan balaga har yaron nan ya balaga ko ta balaga ta aiki ya kusa zuwa ƙarshe wajen sai masa aure bai bari sai na kandariya nawa ne shimin burudi eh? tun daga murahaka daga nawa ne murahaka sun shimin murahaka eh? kun manta tarbiyatul aulad ina son a faɗo na tarbiyya wanda makanta ne muna so ne mu tafi a mu samu ra'ayi ɗaya sha hudu to a koma sake duba juzu'i na biyu sannan bayan nan daga sha hudu zuwa sama simul bulugu ne ba sai mutum ya kai talatin hamsin lokacin nan zai magana duk kyar ila kitowa kansa ya aure ba haƙƙin iyaye ne suna da haƙƙi lokacin da ya kai sha ɗin nan nina da sha'awa to lokacin nan sai ƙoƙarin masa kada ke ne wace baka gama makaranta ba baka da sana'a baka da kaza na ji bai da sana'a bai gama makaranta ba to kuma ya za ka yi da masibar da take cikin jikinsa wanda take tsiri take ta farfasa kana da maganin magance ta wata wani halitta ne Allah ya ta a cikin jikin tana ta farfasa tana zaɓalɓala ina yawa kan ƙasa auren eh? muka koma auren da mata da yadda yawa maza aure eh duk kwarai kuwa ayin kalorin mu abun kullum sake na gobe ake iyayen ma kalorin ba haka ne ba iyayen mu nan nan ka koma baya tsofaffin nan yan shekarun ba za ka iske kai za ka da maniyar aure ana nan an tarkata abin da za mu aure ko wani lokaci za ka iske sai raki to mu gane kai ba mu gane kanka ba fa za ka raka ka fara gama ka to wai ka kidin aure ne to a ƙarshe sai ka gance to ka je ka ruwanci a kira ka ka zo ka zauna a je ka je ka ga ruwanci sun gama magana a can sama kai ko ka so kana a wannan da koyo da kyara ce <laughs> za a tsine ran baka da hankali ba kuma ka zama tsinin ne nan ka saba masa lokacin zaka zama tsinanne tun da alheri suke neman ka da shi kwatan ka je sau ɗaya sau biyu sau uku an gama ba ka sani ma yanda kawai sai dai a daura aure ba ruwanka ya kace ka je gona kai noma ko ka je ka yi ciniki ka yi ciniki ka gama ka tashi ka tafi gida in za ka kashe wani abu ka ce to wawa ne a ce to dauki ka je ka yi amma kwatan sai dai kawai da sai ka ga ana gini ana ta gyara nan a buɗe ta can a yi sarrafa nan a yi wa ne to a cikin su ne za a fi da wani nan ta kai masa ɗan gida ce to ga wurin shi nan sai aure kada hankali kwanci to amma yanzu um, yaro ma zai samu ba in ka zo ka wuce ainihin magana a race nawa ka tara ko an ka ji baban ka ya tashi da fada ka zo ka ce za ka aure ta pop san ta kasa menene ka ce a kwantar da hankali na da akwati kuma akwai sadaki na samu abin da nake so bukata na a gare ku kuje ku abu na ce to shi shikenan to shi shikenan ga za ka iya to shikenan dama kwati yake jin oh, tsoro da sadaki to ma kana da shi ba ka fara zaurin sa sai ka tara shi saboda dole ne kowane ne yaran ma kansu suma suna cewa sun ji labarin wasu lokacin da aka yi kasa din bin iyaye na cikin tarbiyya suka ce to wai ai amma ba su zaki na wajen iyaye na ce wallahi da shi wannan shi ne aiki kan baka isa ka tafi wani wuri ba sai inda ya tura ka in yace ita zama nan nan ka yi ta zama in yace tafi wuri ka ka yi ta tafiya in yace ita sauran nan aikin ka ke ta ta yi amma fa kai ma kana da haƙƙi in mutum zo yi kai gargaran balaga to ba shi kina a to nan a to nan a gano can a gano can a gano masa ce to yanzu ga abin da aka shirya za a yi kuma ka da cewa in ka ba da haɗin kai kai masa da'a kan haka za ka yi albarka tun yaka da lahirarka kai ma za ka samu wasu makamman da'a zauwa da hukuku sun makayyara wannan a musulunci kenan bayan an yabba kiya ta tare ayatihi wa bayan an yastaqilla bi nafsihi sai ki dashi ya zauna miki yanzu dai da mata an samu ce sai to sai ka zaba ba shi zabi tsakanin ko ci gaba da zama karkashin cikin gandu a takaice cikin kulawan uban wa bayna an yastaqilla bi nafsi ko ci gaba da zama da kansa yanzu yana so a ware shi a sallame shi sai ya zaba me ya kake so kana so ka ci gaba da zama a cikin gandu ko ko a ware ka in ka zabi a ware kai shi kenan sai a ware ka baka da abin da za a baka ma du'a ya ce Allah ma albarka jika in kuma ka ce a'a za ka ci gaba da zama karkashin gandu to shi kenan komai naka karbe sai ci gaba da zama kawai ba abin da ya dame ka ya ka ce ka je kasuwa ka dawo ya ka ce ka je gona ka dawo ko ka je kiwo ka dawo ko ka je kaza ka dawo duk da irin sana'o'in da ake in ku ba haka yana za ka ci gaba da zama cikin gandu to ko aiki kake albashin shi zai je dinga karbuwa tunda shi zai tsara yadda abin zai tafi ko bai kamata ka ce za ka nuna ka wayo ba shi din nan duk abin da yake saboda kuri ko wa ya bani majadahu bi yadihi ya ci gaba da gina rayuwarsa da hannunsa ya wari ya zaɓi ya ware kenan wa zalika wannan maganar da aka shimfiɗa tana da faɗin gaske da aka shimfiɗa duka ba da ne ba li adillatil kitabi wa sunna attaliya saboda hujjojin alqur'ani da hujjojin sunnan manzon Allah wa'anda suke zuwa wannan haka aka ce ai haka wajibin musulunci ya tsara ba mustahabbi ne yin haka ba ba wai dubi ba ne ba a'a dole ne wannan shine tsarin musulunci ba zuwa masallaci ne kadai tsarin musulunci kamar mu yadda muka dauka kawai in ka je kai sifatu salatun nabi sifatu wudu'in nabi da saumin nabi an kare da nafila da wani ne wannan kansa rayuwar tsari ne na musulunci haka ake so da shi in ba ka kai sai ka fara tunanin ya ka tsara haka ko da kai da aima a baya ba sai ka ilimin da izo maka bai zo musu ba sai ka roki Allah ya gafarta masa abin da ya gabata sun yi wahalan abin da suka yi wahala kai kuma kai kokari jona gaba ya miƙe don fata a ce kai ka je ka samu aljanna kuma iyayenka su shiga aljanna saboda dalilinka in har gaske ne kafi su kyautatawa dama ana samun irin wannan taimakon aya ta da qauluhu ta'ala wal walidatu yurda'ina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف iyaye mata yurda'ina hunna suna shayar da ƴaƴayensu maza ko mata haulaini kamilai shekaru biyu cicif liman arada an yutimma rada'a ga wacce duk take so ta kammala wannan shayarwa wa alal mauludi lahu ya wajaba ga wanda aka yi wa aihuwa shine mahallu shahid rizquhunna ciyar da iyayen a gagance da suna don shayar waccan wa wata hunna da tubatar da su bil ma'ruf daidai da tsarin shari'a bil ma'aruf da yadda al'ada ta nuna urku tunda kowa daidai karfinsa wannan kowa daidai inda yake sana'a da inda yake rayuwa da daidai kaza wannan shine ainihin hikima da fusaha ta shari'ar musulunci in ya bada doka sai ga kowa ya shigo kalma ɗaya kyaman kwana ciki sarki na nan bil ma'aruf attajiri na nan bil ma'rufi babban soja na cikin nan bil ma'rufi karamin soja na cikin nan bil ma'rufi talaka na nan cikin nan bil ma'rufi manomi na nan cikin nan bil ma'rufi kowa zai iya fidda kansa a ciki yadda urfu ya tsara baka tsananta ba baka kaskanta ba aiki sai musulunci aya al-baqara aya 233 wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ko anfusakum wa ahlikum nara ya waɗanda ka gaskata Allah da ranar ƙarshe ku kare kawunanku da iyalanku daga wuta ku kare kawunan ku wuta ku kare iyalanku daga wuta yadda ba ka so ka shiga wuta dole ka yi tsayin daka ka kare iyalanka daga shiga wuta iyalan nan ya haɗa mace da ƴaƴaye dole ka kare su daga ainihin duk abin da zai sabota musu shiga wuta su kalle kalle su kalle kalle su menene wa kudu nasu. wutan nan fa ku sani ta mutane ne wal hijaratu da duwatsu ai ba za ka so ka ga an tarkato matar kaza ko na wuta da ita ba ba za ka so ka ga an tarkato maman kaza a haɗa da wuta da ita ba ko yarka ko kanwarka ko ƴaƴayenka a tarkato a ce sunan makamin jahannama makamacin jahannama a ce ku dole kai tsaya tsayin da tsayin daka ganin waɗannan mutane ba su halaka ba duk mako abin da zai auku ya ku tun farko alaiha mala'ika wutan nan da ake magana mala'iku ne kanta ghidadun shidadun masu tsanani masu kausasawa ba su da tausayi dama an halitta su ne don azaba akan ce musu azabaniya mala'ikun azaba kenan daga zabun zabun wanda ainihin eh, ko da akwai bangaren sai da mana ce musu zabun wanda da su iya zama wuri guda daya saboda ɗabi'ar haka aka halitta su da ɗabi'an ba zama wuri guda ɗaya su shure ka su haure ka su gore ka su ɗauka su kwaɗa da ƙasa su yi tsalle su taka ba su gaji akan haka jikin su ƙaiƙayi yake yin haka ɗin shi zai ba su daɗi suna jin daɗin azaba yadda kake jin daɗin numfashi kana kuka ba su sani ba sun garɗi suke ji akan haka. Allah ka tsare mu shiga hannunsu haka nan Allah yi su ɗabi'a su ne haka kawai su ba su zama wuri guda da azabaniya kenan ya eh, gadun kaga ko wanda suka samu irin wannan horo dan horo irin wannan duniya ka gani mutum ko gudun bisa suka zauna kaga su burgi wannan su doke wannan wannan zunguri wannan wannan ne ne ne wannan in a mota ne kafin ta tsaya da sun zubo kasa ka za ka kai su tafi mutum na duniya to balta wa'ancan su ɗabi'atan ne haka ba horo bane ba suna jin daɗin wannan azaba da kake jin daɗin kai numfashi Allah ka kiyaye mu la ya'suna Allah ma amarahum ba su saba wa Allah abin da ya sa su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abunda aka umarce su ashe mutum ko zai kokari ya fita daga cikin kaɗi shiga hannunsu ya iya iyawansa ga ƴaƴansa ba su shiga hannunsu ba ya iya iyawansa ga ainihin ah, matansu ba su shiga hannun wa'annan mala'iku ba aya ta shida fa fi hadhihi aya a wannan ayan al'amru amru bi wiqayati al-ahli minan akwai umarni da kare iyalai daga wuta wa zalika bi ta'ala wannan ko zai samu ne ta hanyar yi wa Allah tabaraka wa ta'ala da'a bi ma'anar kalima ka ashe kenan a ba da lokaci sosai akan haka wa ta'atuhu ta'ala tastalzimu ma'rifata ma yajibu an yata'a fihi ta'ala bin Allah tastalzimu yana wajabtar da ma'rifata sanin ma yajibu an yata'a fihi ta'ala abin da ya wajaba bi Allah tabaraka wa ta'ala a cikinsa sa don baka san abu ba da za ka yi aiki da shi wannan aya ko ta nuna mana wani abu tana nuna mana wajabcin karantar da 'ya'ya wa hada la ya ta'atta bi ghairi ilmi ta'allumi wannan bai ba tare da koyo ba walamma kana waladu yayin da ɗa ya kasance min jumlati ahli rajuli yana cikin jumlan iyalan mutum كانت dalilan دليلا على وجوب walidi waladahu. ولده ta kasance hujja akan وجبت karantarwar mahaifi waɗansa na fata an gane wajibi ne mahaifi ya karantar da ɗansa ku lura da kyau ko me ma mai nauyin wujubi harfin bi harfin ba wai barkanta aka aka rubuta kalmar talarasi wujubi ba yana sani ya faɗi wujo kuma karatun da ake magana ba karatun boko ba karatun addini da ya je lahira bai san addini ba zai tafi wuta in ya je lahira ya san addini ko bai san boko ba zai tafi aljanna amma kuma sai kawai gari aka akkafa kuɗin da ake kashewa akan karatun boko ba a kashe rabin su ko ko littafi da ake sai akan boko na jin akan musulunci bai fi rabi ba eh? kaga tilka kismatun fiza ko da rabawa aka yi daidai da daidai ka biya wa ɗanka a tam dubu uku a boko ka biya masa dubu uku a islamiyya kismatun visa sammakon kismatun visa ba a yayi zai je mai referendum <laughs> ga masu littafi sun cika mata saboda Allah na rabo ko an da santin guda ɗaya bukuwan ɗari uku ne sun ɗari littafin ɗari uku amma isra'ila na sanda za ka yaro yana zaune kace masa ina zai ci babu ka kore shi ka rasa ma yadda za ka yi ƙarshen ka fa islami wallahi malam sai dai ka dinga musu wa'azi in ka kore su ya ka hai subhanallah kun ka kismatun visa ko ya za a yi jara, jaran nan mu nan da ke cikin masallacin ne kamata mu fara jara, wa islamiyoyin mu Allah sai ka samu mutum ya kai wata biyu biya kuɗin maka ɗan naira ɗari eh amma boko bai na to wani haka kuma wallahi malam dole an ce bal ta usuruna la hayata duniya ku wal akhiratu khairun wa abqa kida ita bal la hayata wa kansa bal la hayata sai ka samu kai kana ciki to la hayata ka makarantan boko ta fi makarantan addini ka ka itari duniya alal akhirah ko wal akhiratu khairun wa abqa kana wa kanka wazi kullu ga kanka sai za ka daina shafa'i da wuturi kuma don ka daina yi ba komai ne ba dokar tana nan ba za ta sake ba na lillahi wa ina ilaihi ya za mu yi kuma mu da gaske mun imani da Allah mun imani da lahira ka rasa wani irin imani ne wannan wani irin imani mukun jabo har zai ka iske wani lokaci karatun da ake zagabai gaba da amfani kamar a bari a daina abin da aka karanta a aiki da shi a ɗauko shi aiki da shi tukun a ce in ka biya dubu uku wa ɗanka a boko ka biya dubu uku a wajen islamiyya kismatun biza ne don ka ɗauki da lahira da duniya da suke ya kamata ka samu fifiko tanzu mu wannan ma ainihin wannan ko da wannan zalunci ne ya zan in ka biya wa ɗanka misalin dubu uku a tam to ya kamata ka biya dubu uku a wani tam ɗin kimanin kafin imanin ka ya ƙaru ta inda kilo za ka kai makarantar ba wani abu ne ba malaman da ake ɗebowa ne na ka ɗauko mai a rakiyar kasan gudan makarantun da ba za a samu da faci faci ne shi ma ɗan a caɓa ne ya rasa abin da zai ka duba yaya ka iya arabiya ce na iya ba alifin bawun ake ba da yau same su alifin bawun sun ƙi ta tafka su ko wata ya ƙara ba shi ɗan kuɗinsa bai da manufa bai san mai ake ba shi kansa in ka kalle shi ma in shiga cikin su ma ya tsaya za mai dace ba don su dinga kallon sa mawallahi na kasa ne a gare su saboda menene shi kansa bai da sifa ta musulunci bai san musuluncin ba to ya za a yi a samu tarbiyya mai kyau ba dole ne makarantar islamiyya su dinga yayin shi shirisho ba an ka zargin malamai sa shirisho nan tun za tarso tarsu islamiyya in kai tsohon malamin islamiyya ne aka je kama su da kansu kan unguwar gita zai sai ustazu salamu alaikum sai ya dai ce ai muna shan iska nan wuri ta cikin gari ba daɗin zama hmm. duk yan mutane sun yi sauka kuma hmm. ga wani jabu da a kirkira ko da saukan tana da wani manufa na daban afa Allahu anhu hmm, saboda ba a taimaka musu sai sun yi saukan eh, sai su samu su karanta aya biyar ta nan wani a fasara wani fasara da larabci wani fasara da turanci su shirya dan wasan kwaikwayon su su shirya wane ne a za a yi su tsaya gaban jama'a su karanta ayoyi wani musu larabci na guda goma ko guda biyar wani zo yi musu turanci kalma kaza ce ta wannan makarantar tana da kyau akwai turanci akwai larabci akwai alkur'ani ga hadisai a zan kawo ɗana nan to zan za su ɗan yi ciniki sannan a samu shugaban makarantar ya tsaya ya karanta matsalolin makaranta to makarantar nan mun kafa ta shekara kaza zuwa rana kaza wallahi talauci ya kusa kashe mu da kadan ma a rufe ta in ban da ba dan Allah sa ni na dage sosai da kyau ba ban damu da abiya ne ko abiya ne ba wallahi dare da rana haka naje ta kokari taimaka fi sabilillahi a samu a ƙarasa azuzan yanzu ma wasu a ƙasa suke zama ba benci ba can ba kaza ba kaza fi sabilillahi ko kada yadda ake zuba karatu irin wannan karatu ko da turancin ma akwai larabcin ma akwai duk akwai to ba a taimaka musu sai haka ya kamata lokaci yayin da za a dinga ayi abun gaskiya da gaskiya eh kun dinga taimaka eh? Eh, ba a bayar ba ta sun gano ni tun da ƙarya da ƙarya ce ƙarya ba yi ka ga mutum ƙarya bi ka ka gaya masa gaskiya in ka gaya masa gaskiya ko ya tafi zai dawo sai ka danna za masa gaskiya ka danna masa gaskiya ce haka za ka ƙere na turkaci sha wasa ne je ka sha sha ne za a damu ne sha sha ne in ya tafi gama gabarin sa sai ce kai wancan wawan ya fi dama dama a koma wurin sa kawai sai zai kada ka hakuri sai ya zauna a wurin ka eh idawo karshen ka wurin ka da to gaskiya ta bi da kai mutum ƙarya ya gudu daga gare ka bai sake dawowa don ka cuce shi saboda haka nan iyaye su karantar da yaya wajibi ne abin da nake so mu fahimta a wannan lokutan dole ne mu cire kuɗin mu wallahi mu karantar da 'ya'yanmu mu na san ba ana nufin ne a zo makaranta mu ban duk ma makarantar inda take mun tsaya mu sa ido ta rayu in babu malamai na kwarai mu tsaya kai da fata tun zo malamai kawai na kwarai don ko ba za ta kawai na kwarai ba sai mun cire kuɗin mu bayar da wajibin mu za su tsake mana ta mu fara tunanin za su yi mana irin abin da muke magana wata rana a zaɓi wani wanda yake na sosai ɗin zai kwana da yaran amma dinga canji canji canji canji wannan ya wannan ya kwana gobe wancan ya kwana wani zai iya bada kansa kwana bakwai maganar mu rabu da duk irin hayali da muke hange mu ga an yi taro kaza in an yi latta iri kaza in an yi latta iri kaza mutanen nan za su girgiza su bi ba za su bi ba yaran nan su ne kar ku dauka na magana yaran ba ni na fara faɗi ba mutanen farko abin da suka ce kenan ka dubi risala wa auna ma ne bihin nasi huna wa ragiba fi ajrihi ragibuna isalul khairi ila auladil mu'minin fiyayyen duk abin da masu hankali masu hangen nesa masu zuhudu masu addini abinda suka fi mai da kai a kansa suka fi kwaɗayi gare shi isar da alkhairi zuwa ga 'ya'yan musulmai 'ya'yan nan in suka koya ya fi manya don koyar da yaro abu kamar zane ne akan dutse kuma ai maza maza zukatan su kafin sharri ya shiga alheri shiga saboda haka nan sharri in ya zo zai shiga daga baya kakkaɗe shi ke sai barin